Demokradiyya a yau. Cikin shirin ‘yancin mutum ya faɗi albarkacin bakinsa da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa ‘yan Najeriya banda ‘yan majalisar dattijai ne, Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Majalisar Dattijan Najeriya kamar yadda watakila masu sauraro ba za su kasa ji ba ta dakatar da Sanata Umu Agege daga jihar Delta saboda wai yayi zargin cewa sauya fasalin zaɓe da majalisar dattijan ta yi ta auna shugaba Buhari ne. Hakanan majalisar ta wargaza ƙungiyar sanatoci da suke adawa da dokar sauya fasalin zaɓen 'yan majalisa da ke kiran kansu magoya bayan shugaba Buhari. A furucin sa kan wannan ƙungiya shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce idan akwai wanda zai kira kansa mai goyon bayan shugaba Buhari a majalisar dattijan shine na farko kuma ya zama shine shugaban wannan ƙungiya saboda haka ya rusa ta. Mun tuntubi lauya Hassan Liman kuma na fara ne da tambayarsa shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan ‘yancin faɗin albarkacin baki da kuma na shiga ko kuma kafa ƙungiya. Haji Sabo tsarin mulkin Najeriya ta ba duk wani ɗan Najeriya ko kuma ɗan adam dama na yin magana a ƙarƙashin kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya da kuma kashi na talatin da na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya wanda duk ɗan adam ko ɗan Najeriya yake da dama zai yi magana zai iya hurɗa da jama'a ko zai iya harkokinsa ko kuma ya kasance yana harka ta bin ya bayyana jawabi ko abin da yake damunsa a zuciyarsa ko kuma ya hurɗa da jama'a wato abin da nake nufi nan ƙarƙashin kashi na talatin da shida kashi na talatin da tara kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin najeriya a nan ne za a samu wayannan abubuwan da ake batu na yanci adam eh, Hassan yaya batun cuɗanya ina ce cuɗanya ma'ana shiga ƙungiya ko kafa ƙungiya. Fati Sabo a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya duk wani ɗan Najeriya yana da dama ya shiga ƙungiya ko kuma ya cuɗanya da jama'a ta inda yake so ya kuma fata ra'ayinsa ta yadda yake so musamman a ƙarƙashin na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya ba tare da an masa wani tsangwama ba ko kuma a ce masa bai dace ba muddin wannan ƙungiyar da ake magana ba ƙungiya ne da ta saba wa doka ba ko ƙungiya ne da aka kirkiro ta karya doka ko kuma wani kungiya ta na secret society wato kungiya wanda bai dace ba a karkashin tsarin mulkin najeriya ko ta kawo da wani doka na laifuffuka da hukunci a majalisar dattijai ko yan majalisar dattijai da suka kafa kansu waɗanda suke adawa da yan uwansu yan majalisar dattijai da suka sauya tsarin zaɓe suna kiran kansu ma'abuta shugaba buhari to na karanta cewa Uh, majalisar dattijai da farko dai ta dakatar da wani dan majalisa daga kudancin najeriya wadda yana daga cikin waɗannan sanatoci na biyu kuma shugaban majalisar dattijai ce ya wargaza wannan kungiya eh, saboda idan a majalisar dattijai akwai wanda zai iya kira kansa ma abubucin shugaba buhari to ya kamata ce shine shugaban wannan kungiya me za ka ce kan wannan mataki to abin mamaki ne haji sahabu kamar da kai ma ka karanta ni kaina na gani a talabijin na ga inda ake wannan muhawara a majalisar dattijai na najeriya a inda aka ce inda shi shugaban majalisar dattawa wato shi bukula saraki suka ce ya ce ya dakatar da duk wannan group ko kuma kungiya wanda aka kafa ta da niyan nuna ba shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari goyon baya musamman akan abin da ya shafi a dokan da aka kirkiro ta na tsarin yin zaɓe. Tumati Sabo a ƙarƙashin kashi na talatin da tara ƙaramin kashi na biyu na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na yi bayani a ce an dakatar da wani ko kuma a ce an soke wata ƙungiya wanda aka kirkiro ta don bin wata ra'ayi ko bin wata bukata wannan kuma ƙungiyar ba wai ta saba wani doka ba ne to yin haka an kauye wa duk wani 'yan majalisar ko kuma duk wani 'yan najeriya a karkar kashi na talatin da tara karamin kashi na biyu na tsarin mulkin najeriya yin haka kuma hakan gaskiya ya yi karo da daman da ɗan najeriya yake da shi domin kamar ba ma wannan kungiya na jarar muhammadu buhari ko shugaban kasa muhammadu buhari ya aka sha bazan to kungiyoyi suna nan kashi-kashi a majalisa akwai kungiya na sanatocin kudancin najeriya akwai kungiya na sanatocin arewacin najeriya akwai su kashi-kashi to a ce an yi wannan abin to ba da shabu ba daidai ba ne domin za mu ƙoƙarin shuka abin da ba za mu iya maganta shi ba domin duk wanda aka yi masa haka an tauye masa hakinsa dakatar da wannan ɗan majalisa da aka ce a yi kudin majalisa wato sanato umu agege daga jihar delta kan gaskiya ko da yake an ce Bakin yana gaban shara, amma yin haka ya saba wa kashi na sittin na tsarin mulkin najeriya Shin Hajji Hassan yaya idan abin da majalisa ta yi yana kan tsari ma'ana tsari suna da wasu dokokinsu na aikin cikin majalisa wadda akan wannan dokoki ne watakila mataki da ɗan majalisa ya ɗauka ko ‘yan majalisa suka ɗauka ya saba dokokin cikin majalisa. Shin wannan majalisa tana da ‘yanci ta dakatar da shi wannan sanata ɗaya kenan na biyu kuma abin kafa ƙungiyar in ya saba ƙananan dokoki na cikin majalisa wannan ma ƴan majalisar ana ba za a iya ladabtar da su ba ko kuma a wargaza ƙungiyar ƙarya da suka yi? A to haji sabo duk wanda ya aikata laifi in laifin ya karya doka za a iya lalatar da shi. Amma duk abin da za a da mutum a tabbatar bai yi karo da tsarin mulkin Najeriya ba. Dokar da ake magana a kai ko su 'yan majalisa suke magana a kai. Suna magana ne wannan dokar yana karkashin kashi ashirin da ɗaya da kashi na ashirin da hudu wanda ake ce masa wanda Relative Houses and Privileges Act na dokan majalisa kenan. To a ƙarƙashin wannan dokan gudanar da majalisa da kuma 'yancin 'yan majalisa wato shine Legislative Houses and Privileges Act. Shi da aka ce duk wanda ya abin da ya saɓawa dama ko ya yi karo da abin da ya kamata a tafiyar da shi a cikin majalisa zai a ladantar da shi. To amma duk wani doka da za a yi wannan dokan dole a yi shi a yi la'akari da shi ko kuma wannan dokan shi a duba wannan dokan da ya karo da tsarin mulkin najeriya ba duk ladabtarwa da za a yi kar a yi ladabtarwa da zai kauce daga abin da aka yi a tsarin mulkin najeriya a ji san wannan um, kasan hausa suna da karin magana da suke cewa in ka ga mutum na rawa a kasuwa ba ranar ya fara ba an dakatar da ali indume a majalisar wakilai an dakatar da jibrin kuma bisa abin da kuka yi bayani kamar waɗannan matakan sun saba tsarin mulkin Najeriya. To shin tun da shugabannin nan sun mm. saba yi suna kwana lafiya, kaga babu watakila wannan ne ke da ba su karfin gwiwa su yadda suka ga dama ko ba tare da la'akari da tsarin mulki ba? A to ai abin mamaki haka sabo ai akwai hukunce-hukunce da kotun ƙasar nan suka yi. A majalisa da ta wuce Senator Dino Malayi lokacin da ke ɗan majalisar wakilai lokacin da banko ke shugaban majalisa ya aikata laifi an ce an dakatar da shi daga majalisa ya je kotun ya kalabalanci dakatar wanda aka yi masa kotun najeriya federal high court ta ce abin da aka yi nan ba daidai ba ne aka umarci majalisa tilo sanar da shi senator Ndume shi ma kansa kotun ta ya bayan dakatar da shi nan ai ta yi hukunci ta ce dakatar da shi da aka yi ba daidai mana dole a mayar da shi. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin lauya Hassan Liman da Cubahiro Dido ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.